assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa barkanmu da yau sannan barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel mai albarka na KKT Arab TV a kamar yadda aka saba yan uwa a yau insha Allah ta'ala muna dauke da wasu muhimman ayoyi na alkur'ani wa'anda suke tasiri wurin ragargaza sihiri da bata sihiri da lalata sihiri wannan ana amfani da su wurin iffali sihir da izinin Allah ana samun waraka da biyan bukata a yan uwa sannan masu amfani da tasarifi insha Allah muna nan muna zuba bincike akan wasu tasarifai da muke so mu kama ko masu sauki wanda za ku buge hidindimin sallah cikin kankanin lokaci ba tare da wata matsala ba a cikin ikon Allah a dan saurare mu insha Allah za mu kawo muku sannan shi wannan addu'o'i yadda ake yin waɗannan ayoyi yadda ake amfani da su wurin ɓata sihiri ta lalata sihiri ta yadda ya daɗe a jikin mutum ana samun ganyen magarya ne guda bakwai idan aka samu ganyen magarya guda bakwai za a samu ruwa a cikin ƙwarya ko kwano ko wani ƙoƙo masu kyau idan aka samu sai a karanta suratul fatiha kafa ɗaya a tofa a cikin ruwan sannan sai a karanta suratul baƙara aya ta ɗaya zuwa aya ta biyar a tofa a cikin waɗannan ruwa sannan sai a ƙara karanta hawa yau a cikin suratul baƙara daga aya ta ɗari da biyu ita ma a tofa a cikin ruwan sannan hawa yau dai a cikin suratul bakara a je wurin aya ta 255 a karanta a tofa a cikin ruwa sannan a cikin suratul bakara dai aya ta 85 zuwa aya ta 86 a karanta ita ma a tofa a cikin waɗannan ruwa sannan suratul a'rafi daga aya ta 12 zuwa aya ta 22 ita ma a karanta a tufa a cikin ruwa. sannan sai suratul yunus a aya ta 81 zuwa aya ta 82 ita ma a karanta a tufa a cikin ruwa sai suratul taha aya ta 69 ita ma a karanta a tufa a cikin waɗannan ruwan sannan suratul furqan aya ta 22 ita ma a karanta a tufa a cikin ruwan sai suratul mu'minun aya ta 115 zuwa aya ta 118 ita ma a karanta a tufa a cikin ruwa sai suratul safati aya ta 1 zuwa aya ta goma ita ma a karanta a tufa a cikin waɗannan ruwan sai suratul kafirun ita ma a karanta ta baki ɗaya a tufa a cikin waɗannan ruwa sai suratul ikhlas ita ma a karanta ta a tufa a cikin waɗannan ruwa sai suratul falaki ita ma a karanta ta kafa ɗaya a tufa a cikin waɗannan ruwa sai ƙarshe suratul nasi ita ma a karanta ta a tufa a cikin waɗannan ruwa idan aka karanta waɗannan ayoyi kamar yadda muka bayani aka tufa su a cikin ruwa abin da ya sa ba mu kawo su ba muka ka lambobin ayoyinsu a je a duba saboda kada bidiyon ta yi tsawo ne idan an je an duba insha Allahu duka aka karanto aka tofa a cikin ruwa bayan an samu shi wannan ganyen magarya guda bakwai an samu dutse da dutse an gugurje shi an nika shi da dutse dutse ake samu da dutse a daddake shi da shi idan aka daddake shi sai a sa a cikin ruwan in ya dan kwanta amma ya so in tacewa aka yi babu matsala in aka gama tofa su waɗannan ayoyin sai a zo bayan shi wannan abu yana a cikin wannan ruwa wannan ganyen magarya yana a cikin waɗannan ruwa idan aka gama tuttufawa sai a zo a shiga ɗaki a cire sutura idan aka cire kaya sai a ibi wannan ruwa da hannu biyu a kurɓa a baki a sha sau uku za a iba a sha a baki a haɗiye sannan a ɗan iba sau uku a shafa dukkanin jiki insha Allahu aka yi wannan so bakwai tun daɗewan sihiri da ya a jikin mutum duk yadda ya daɗe da duk ƙarfin shi insha Allahu zai lalace da ikon Allah da izinin Allah insha Allahu sai a daure a yi laikin ɗin bidiyon a yi sharing domin sauran 'yan uwa su masu amfana sannan insha Allahu masu tasarifi a yi haƙuri akwai tasarifai insha Allahu da za mu saka muku masu sauƙi da muke nazari muke bincike akan masu sauƙi domin ku samu a ci gaba da yi kamar yadda aka saba mun gode da kasancewa da wannan channel mai albarka ta KKTR TV ma'assalam